sake fafata na sharan fage domin fuskantar league league na kasashe daban mai taken international champions cup na shekara 2017 a jiya kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta lallasa ta ta real madrid da kwallo uku da biyu ita kuwa juventus ta samu nasara akan kan ne da kwallo biyar da hudu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi a wasan kunnen doki ɗaya da ɗaya a bangaren wasan sada zumunci tsakanin club da club kuwa a jiya lahadi kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta samu nasara akan bilrenga ozil da kwallaye uku da nema real batis ko ta tashi kunnen doki da basekta daya da daya. port ta samu nasara akan defortigo da kwallaye hudu da babu Leon ko ta tashi can ne daya da ɗaya da tsakaninta da Montefiore yayin da Boca Junior ta doke club nation da kwallo uku da daya a daga kai sai mai tsaron gida bayan su ma da suka tashi a wasan kunnan doki daya da daya. har ila ya kungiyar kwallon kafa ta baya liverpool su ta sha kashi a hannun lazio da kwallo uku da daya ita kuwa fc bournemouth ji da daɗi ba a hannun valencia da kwallo daya mai ban haushi crew alexandra ta samu nasara kan Stoke City na kasar Ingila da kwallo uku da ɗaya yayin da West Ham ta lallasa Richmond da kwallo shida da nema. Schalke 0 kuwa ta samu nasara ne akan Eba na kasar Spain da kwallo ɗaya mai ban haushi ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Villarreal ta samu nasarar doke ta kwaranta ta labenta ne da kwallo uku da ɗaya yayin da Hannover ta shi canjar ɗaya da ɗaya tsakaninta da Udinese. a gasar cin kofin emirate cup na shekara 2017 wanda ake yin sa duk shekara inda kungiyoyi hudu suke karawa a tsakaninsu a jiya kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig ta samu nasara kan benficar kwallo biyu da babu sabila ko ta lallasa kungiyar arsenal da kwallo biyu da daya duk da wannan rashin nasara da kungiyar ta arsenal ta samu kan sabila bai hana kungiyar ta arsenal lashe wannan kofin ba domin a wasannin ta baya ta samu nasara inda wasan bayan ta lallasa benfica da kwallo biyar da biyu har ila yau a yau din za a kara a wasan sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya ga wasu kaɗan daga cikin wasannin da za a buga kungiyar kwallon kafa ta Bolton Albion za su fafata da Leicester City Brighton and Hope kuwa za su fafata ne da Degerino yayin da Akresa za su fafata da Galatasaray SK da fafata wasan ne da misalin karfe biyar har zuwa karfe bakwai na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad idan muka leka bangaren sai da sarauni wasan kwallon kafa na duniya ko ha kungiyar kwallon kafa ta manchester united da ta kwarata ta chelsea sun ci mai yarjejeniya kan cinikin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta chelsea mai suna nemanji matix dan shekara 28 a duniya akan kudi fan miliyan 40 shi dai dan wannan dan wasan ya zo kungiyar kwallon kafa ta chelsea ne a shekara ta 2017 da kungiyarsa ta benfica a lokacin jose mourinho yana mai horar da kungiyar ta chelsea yanzu haka dai matix yana shirye-shirye don zuwa duba lafiyansa a kungiyar ta Manchester United kafin ya fara taka leda a kungiyar a kakan wasan bana dubban magoya bayan Manchester United a jiya sun daga kyalle a filin wasa mai dauke da hoton dan wasan sanye da rigar Manchester United mai lamba 31 ta lafiya.